Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a malaysia an haramta firaministan kasar najib razak wadda ya sha kaye da uwar gidansa rosma mansur a zaben kasar da aka yi barin malaysia hukumar shige da fice ta kasar ta faɗa yawa sabar cewa an hana mutanen biyu fita a makon jiya ne jam'iyyar najib da ƙawayenta waɗanda suka mulki kasar tun da ta samu 'yancin kai a shekarar 1957 ta sha kaya a zaben da aka yi ranar laraba najibu zai iya fuskantar tuhuma daga zargin gagarumar cin hanci da rashawa da aka tafka zamanin yana mulki sanawar da ya bayar ta shafin facebook cewa zai ɗauki hutu amma zai komo ƙasar mako mai zuwa ya janyo jita-jitar cewa yana shirin gudu ne domin kaucewa shari'a sai dai ya musanta aikata wani rashin gaskiya wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na associated press ya bayar ya nuna shi yana akwai shirin balaguro da wani jirgin shata da zai ɗauki tsohon prime minister da uwar gidansa yau asabar zuwa jakarta ƙasar indonesia a iraki yau ne masu kada kuri'a za su je rumfunan zaɓe saboda babban zaɓen ƙasar na farko tun bayan da aka kori mayakan sa kai na isis a ƙasar a bara masu jefa kuri'a za su zaɓi wakilai 329 a zaman wakilai na majalisar dokokin ƙasar cikin 'yan takara dubu 7,000 da suke neman waɗannan kujeru. an kafa rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar har a sansanonin 'yan gudun hijira inda mutane fiye da miliyan uku suke zaune waɗanda yaƙin da mayakan sa kan na ISIS da wasu fitintunu suka raba su da muhallansu. Idan aka bayyana sakamakon zaɓen na yau Asabar zai ɗauki watanni ana gudanar da shawarwari kafin a tsaida gwamnati a ƙasar. da bikin bude ofishin jakadancin amurka a birnin kudus ranar litinin ga mai rai yankin baki ɗaya na ajiyar zuci na mamurna a gefe guda da kuma zanga-zanga a ɗaya ɓangaren amurka tana shirin za ta karbi bakuncin mutane kimanin 800 a bikin bude ofishin jakadancin a isra'ila ranar litinin yarar shugaba trump na amurka ivanka da mijinta jared kushner za su halarci bikin yayin da shugaban na amurka zai gabatar da jawabi ta bidiyo inda zai sake jaddada alkawarin da ya yi cikin watan disamban bara na kaurar da ofishin jakadancin Amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus ko jerusalem da turanci wannan biki ne kadai yanzu ne za a fara aikin wato gina wannan ofishin jakadanci a halin da ake ci kuma ma'aikatar kiwon lafiya a zirin gaza ta ce an kashe ne daya wasu arba'in da tara kuma sun jikkata lokacin da sojojin Isra'ilan suka buɗe wuta kan masu zanga-zanga kusa da shingen kan iyakar isra'ila da kuma birnin khan yunis a gaza ana zanga-zangar ce gabanin bude ofishin jakadancin na amurka a birnin kudus ranar litinin da kuma cikar shekaru saba'in da kafa ƙasar isra'ila labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc manyan jami'an diflomasiyyar amurka da koriya ta kudu sun faɗa jiya juma'a cewa akwai buƙatar a tabbatar da cewa koriya ta arewa ta kwance ɗamara da kuma kawar da makaman nukiliya a zirin koriyar baki ɗaya wadda kuma za a iya tantancewa bugu da ƙari za a janye takunkumi kan hukumomin ƙasar pyongyang ne kadai in ba tare da ƙasar ta ɗauki muhimman matakai wato ba za a wato bugu da ƙari ba za a janye takunkumi kan hukumomin ƙasar a pyongyang ba ba tare da ƙasar ta ɗauki muhimman matakai na kawar da makaman na ƙare dangi ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a ghana wasu ta farko da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kan yunwa a birnin washington wannan ganawar tana zuwa ne makonni kamin shugaban koriya ta kudu mun in ya kawo ziyara fadar white house da kuma taron koli da ake hankoro tsakanin shugaban na amurka donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong un Mr. Trump ya ba da sanarwar cewa zai gana da shugaban na Koriya ta Arewa ranar 12 ga watan Yuni a Singapore kwanaki biyu kamun cikar sa shekaru 72 a duniya halin da ake ci kuma shugaban na amurka ya yi magana da prime minister singapore lee sin lung kwana ɗaya bayan da ya da sanar cewa zai gana da kim jong un a ƙasar ana sa ran ministar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini za ta jagoranci taro da ministocin harkokin wajen birtaniya da faransa da jamus a brussels ranar talata mai zuwa domin su tattauna kan makomar yarjejeniyar da manyan kasashen duniya su kula da iran kan shirin nukiliyar ta ganin cewa shugaban amurka donald trump ya janye washington daga wannan yarjejeniya ofishin ministan ya faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar jiya juma'a cewa ministan harkokin wajen iran javad zarif shi ma zai gana da ministocin harkokin wajen kasashen uku tare da mogherini Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Muryan Amerika tana ta kira duwaye da kan al'umma. ka Tana kira don wayarwa da kan mutanen baki dai. Lafiya jarin kowa. A koda yaushe suna ta kiran kowa a karba ba wai ba. Cututtukan da suke tallafin a kyauta ne ba za ka ba da kwabo ɗaya ba. Shankin da shegen ne yau ga riga ka an kawo. na ji da CDC su ba su zaunawa ba. Lafiya jarin kowa. CDC mun gamsu da kewa yadda kan mu kike kullum. Ga riga ka fi an kawo. Domin a taimaki al'umma in ji C.D.C mu baki ɗaya. Lafiya yaushe suna ta kiran jama'a a taimaki al'umma. Cututtukan da suke hana yara tafiya Foliyo ne an kafin su a kyauta ne ba za ka ba da kwabo ɗaya ba. Shakin da shegen timo ne yau ga rigakafi an kawo. To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau ɗin nan. Maryam Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan gidan sauro da aka raba wa jama'ar jihar Nejan Najeriya domin ƙoƙarin kawar da cutar zazzabin malaria. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi faɗakarwa ne game da matakan da za a ɗauka domin kaucewa kamuwa da zazzabin cizon sauro musamman a wannan yanayi na zafin bazara da ake ciki. Rahotonmu na uku zai yi waiwaye ne a kan ranar 25 ga watan Afrilun da ta gabata, wacce rana ce da aka keɓe domin faɗakarwa da kuma yaƙi da zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na hudu zai yi faɗakarwa ne a kan irin cututtukan da ke bazuwa a yanayin zafi da matakan da za a iya ɗauka domin kaucewa kamuwa da cututtukan. Rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi bayani ne akan irin haɗin gwiwa da hukumar lafiya matakin farko ta samu da wata ƙungiya wajen ƙoƙarin faɗakar da al'ummar jihar Bauchin irin alfanun da ke tattare da ziyartar asibiti domin samun wasu abai da ka iya inganta kiwon lafiyarsu baki ɗaya. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. Bara in sauka a Borno nan ma in kira din suna jina. Lafiya jarin kowa. Barin mu na barno na yi kira gare ku kuna jina. kafi an kawo. Rigakafin cutar shan inna ku zo ba da wasa ba. Lafiya jarin kowa. Kun fashi ku wani ciwo ne da bai san tsoro ba. Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne an rigakafin su a kyauta ne ba za ka ba da kwabo ɗaya ba. Shankin da shegen ciwo ne yau ga rigakafi an kawo. Domin ganin an cimma burin kawar da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Neja. A shekarar da ta gabata ta shekara 2017 an raba wa al'ummar jihar gidan sauro sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Dr. Hawa Kwalo mataimakiyar darakta ce a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. ta ce ƙoƙarinsu shine tabbatar da ganin an samu nasarar yaƙi da cutar ta zazzabin cizon sauro kamar yadda ya kamata. Then in 2017, a total of 1,121,489 children and pregnant women were given free nets. That was in last year. kyauta ne kuke basu ko eh kyauta ne ake basu mamata masu juna biyu da kuma yara suna samu kyauta amma dai manya sai sun saya eh. amma ya kuke gaya musu musamman yadda za su yi amfani da shi eh akwai abin da muke kira behavioral change communication da muke yin da su ngos so ana gaya musu an da ake amfani da shi ana ce musu in ka karba daga asibiti sai ka bude net din ba ranar ne za ka yi amfani da shi ba za ka bude shi ya sha iska waje don chemical da yake kai ya dan ragu sai ka sa a ɗaki ka samu kusa ka samu layi sai ka sa a ɗakinka so in ka in za ka yi bacci kai da yaranka ku shiga ciki in kun tashi daga bacci sai ku naɗe sai a ci gaba haka in za ka yi bacci ka shiga ciki eh, in ka tashi daga bacci sai a naɗe. Dr. Hawa Kwalandai ta ce cutar ta zazzabin cizon sauro dai tana matukar yin illa ga ɗan adam har ma takan kai ga kisa don haka akwai buƙatar jama'a su kula sosai kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Ok in sun je awo ana gaya musu ku yi amfani da net ɗin kuma akwai magungunan da ake basu sp sulfadoxin pyrimethamine tablets akwai what we call intermittent preventive therapy that you take so that ba za ka samu malaria da kake da eh, in mutum na da juna biyu ba ko za ki ɗan mana misali illa da cutar malaria ke yi musamman ga mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana har tana kai ga kisa koko e eh, ina iya kisa mutum ina iya kashe mutum e shi yasa ana cewa kaka yadda ya daɗe a jikinka in ka fara jin ciwon kai eh, gababuwanka na maka ciwo kana jin baka da ƙarfi ka je eh, asibiti a baka magani. Dr. Hawakolo kenan ta ma'aikatar lafiyar jihar Niger take ƙarin haske akan illar da zazzabin cizon sauro ke yi ga jikin ɗan Adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ganin irin illolin da zazzabin malaria ke yi wa mata masu ciki da kuma ƙananan yara musamman a wannan yanayi, hukumomi a jihar Jigawa sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen ɗaukar matakan magance cutar ta malaria. Dr. Kabir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. ya yi wa halimatu abdullahi bayani irin matakan da suke ɗauka. abin da shafi zazzabin ciwon sauro malaria kamar yadda kowa ya sani matakan da ake ɗauka kala biyu ne akwai na rigakafi na kar a kamu da kuma na kawo ɗauki idan mutum ya kamu wanda ake ɗauka na kada a kamu su ne sun hada da raba gidajen sauro da tabbatar da cewa mutane suna kwana da shi to yanzu haka nan muna raba gidajen sauron nan ga mata masu juna biyu a lokacin da suka zo asibitin awu ko kuma ga yara wanda su gama allurar rigakafi wato manufar wannan shine dan ya zama cewa yaran da aka haifa sababbi suna da wannan gidan sauro da zai kare su da iya da uwarsu a lokacin da suka fi kowanne yanayi saurin wato kamuwa da wannan larura wannan ya biyo baya ne saboda mun yi gangami na raba gidan sauro wajen kala uku a cikin 'yan shekarun nan a binciken da muka yi muna tunanin ganin cewa har yanzu akwai gidajen sauran nan masu dimin yawa a cikin gidajen mutane abin da ake bukata shine wannan top up din a dinga dan ba da su kadan da kadan da kadan da kadan dan kada ya zama cewa sun kare a kan yadda ake amfani da shi bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi environment management abin da ya shafi aikin gayya da shara da ake ta kawo mutane a yau da kullum bayan wannan kuma ana ba mata masu juna rigakafin sinadarin sp wanda shi ma yana kare su daga kamuwa da ciwon zazzabin cizon sauro to wannan kaɗan daga cikin waɗanda muke yi kenan na bangaren rigakafi wannan bangaren kuma wanda Allah ya sa suka gamu da ciwo muna bada magani mai ingancin dangin ACT din nan wanda kuma shi ma kyauta ake ba ba ma maganin ba har ma da na'urar da ake gwada malaria din na RDT wanda ake kanana ƙananan na ƙauye su ma you duka kyauta ake yin su kuma idan mutum ya zo za a bashi magani kyauta duka asibitocin da muke ba da irin wannan tallafi na kyauta to bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi ba da magani gaba ɗaya dai na mata da yara mata masu zuna da yara ƙanana wanda wuce shekaru biyar ba magani na kyauta wani tallafi na rayuwarsu gaba baki ɗaya abin da ya shafi maganin zazzabi da malaria da tari da dai sauran mara da sauran cututtukan ƙananan yara da na mata masu juna to duka waɗannan suna cikin abubuwan da ake fakejin domin tanadin kada damuna ta zo ruwa ya sauka mutane ba su cikin abin ya zo wani babu shiri domin gudu da daga matsalar wannan problem na malaria kamar da kuwa ya Dr. Kabir Ibrahim kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin faɗakarwa da kuma tambihi domin ƙarawa hukumomi da kuma jami'ai ƙwarin gwiwa wajen yaƙi da cutar malaria. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar su ma likitoci a maraɗi sun karama wannan rana wajen wayar da kan al'umma dr aisa jari muhammadu a asibitin sule dangara wacce ma'ana za a baiwa cutar zazzabin cizon sauro masassara ce wanda cizon sauro musamman ma sauro mace da ake ce ma'anu felfemil ke haddasa ma dan adam idan har ta cije nashi dr ma sani me alamomin mai cutar sauro to alamomin suna da dama da farko dai mutum zai ce gaɓoɓin shi suna ciwo kan shi na ciwo ce yana tana amai sannan ga zahin jiki wani lokaci ma in ta yi tsanani haka ga mutum ya koma hori kamar yana da karamcin jini ko ko yana hirgita ko ko wasu su ce yana zabura ko ko wasu su ce yana higar ruwa in kamar yaro ne kamar dawa dawa cutar sauro ta kama a cikin mu cutar sauro bata bata bar kowa ba surtu yara kankana ke kaiwa jinin su yi kaɗan sannan suna zabar zabar har ya kai ga yaron ya rasu sannan akwai mata masu juna biyu su ma sosai take wahaltar da su saboda suna tana sa masu da cikin kenan su yi rangon kaya. A dalilan sanin zamba ito na cuta ta zaɓen cizon sauro likitoci sun wayar da kan matar dama game da wata mata za ku ji ta ba da amsa. Ita sauro tana sa masassara da kasala jiki ko da yaushe yaro ba da gari shi ya motsa ya walwala cikin yara. Kin san ko me ke kawo ta? Azamta ta kawo ta. Akwai ana zo da ruwa ga wuri ko da yaushe akwai lema ga wuri tana kawo sauro sosai. Ku mata ne za ku kiyayewa da ita? kiyayewa zaka ta gidanka ka share kana ganin sauki kin san amfanin gidan sange mun san amfanin gidan sange tun da yanzu in ba da shi mutum ba ya kwana kuna aiki da shi muna aiki da shi sosai a borin nisanta da wannan cuta mai matukar illa ta zaben cizon sauro mai kashi kanana yara ya zuwa mata masu ciki ya sa daukata ya su jari na cewa ba da gargaɗi. rigakafi dai guda ne ko ba haka ba a yi tsabta jama'a tsabta cikin gida kewayen gida shara ruwa tun da cikin ruwa ne sabron ke aihuwa duk inda sabron zai wadata ya yadu a kiyaye a share gida a tsabtace gida a zuba da ruwa a barbarin gida gotoci a liƙe sannan a rika kwana cikin gidan sabro mai magani yara da manya kowa da kowa ya kwana cikin gidan saburo mai magani tunda yanzu in kun lura saburo ba ba daukewa cikin shekara a kowane lokaci a kunshi kenan wannan ne ya kamata a yi saboda a kiyaye cizon saburo wani kira za a yi ga uwaye na su canza ɗabi'o'insu kiran da muke ma uwaye shine na su yi amfani da gidan sabro sannan mata masu ciki su rika zuwa awon ciki saboda akwai magunguna da ake ba su saboda wannan masassarar cizon sabro sannan kuma an ga yaro yana da alamomi ko babba ya kamata a yi maza a kashe gidan likita a mishi magani saboda ka a je inda ba a so rashin jinin nan koko some-some da yara ke. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Yanayi na zafi yanayi ne da ke haifarwa jama'a cututtuka daban-daban. Wakilinmu na Kanada Dabo ya tattauna da wani ƙwararren likita akan irin cututtukan da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa da cututtukan musamman a yanayi na zafi. Muhammad Salisu Rabiu gare ka. A kowane lokaci na zafi akan sami yawaitar mutanen da ke kamuwa da cututtuka iri-iri musamman ma a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Na tambaye shi kowane irin cututtuka aka fi fama da su a wannan lokaci na zafi kuma wane irin matakai ya kamata a ɗauka don kare kai daga kamuwa da cututtukan. Lokacin zafi wani lokaci ne da wasu daga cikin al'umma suke halin kakanikayi domin me domin saboda yanayin da mutane suke tsintan kansu a ciki. Lokaci ne da kamar yadda dai ake faɗa zafi yana gudana har ya zama ya zama wa mutane damuwa za ka ga to a wannan lokaci ne wani nau'i na cututtuka suke karuwa kamar waɗanda ƙwayoyin cuta ke jawo su ko da abinci ne ma aka ajiye zai fi ɓaci a wannan lokaci to idan mutane suka ci sai ka ga ya gurɓata musu ciki sannan kuma a wannan lokaci ne musamman mutanen da suke sana'a a cikin tsananin rana suke samun abin da ake kira kamar heat stroke ko heat exhaustion wato yanayi ne wanda wani lokacin za su yi zufa sosai ruwan jikinsu zai fita da dama ya zamana eh akwai karancin ruwa a jikin mutum kuma wannan zafin har yakan sa wasu masu suma ɓangare na jiki wani lokacin ya riƙa ciwo sannan suman nan dai shine wato yake kaiwa in abin ya kai intaha kenan ko shine yawanci zaka ga mutane suna ci suna jin juwa haka kansa yana yau eh kwarai da gaske maso masomin abin kenan domin tsananin zafi din to bayan wannan kuma akwai abubuwan da za su iya faruwa saboda yanayin zafi ɗin musamman ga mutanenmu da ke ƙauyuka ko suke zama cikin daji wato macizai a wannan lokaci ne zafi yake damun su a cikin ramin su suna fitowa domin su dan sha iska to sai ka ga wato cuɗanya tsakanin maciji da ɗan adam take ƙaruwa to za ka ga yawan cize-cizen macijin ma yana ƙaruwa a irin wannan yanayi yana daga cikin dai kaɗan daga cikin abubuwan da za su iya faruwa kenan lokacin yanayin zafin wanda yake sana'a a cikin ranar nan wani matakai zai ɗauka ya ga ya kaucewa kama da wannan jiwo wadda a ƙarshe ta kan kaiwa asuma wato idan ya zama na dole ne sana'a sai an yi ta cikin zafin nan to ya kamata mutum ya riƙa yawan alaƙa da ruwa na sha ya rika yawan shan ruwa domin rashin isasshen ruwa a jiki din nan shine ma zaka ga waɗansu sukan gamu da matsanancin ciwon ciki wanda in ya je asibiti zaka ji an ce watakila yana da duwatsu a cikin abin fitsarin shi ko koda ko kuma jakar da take tara fitsari wato kidney stone ko bladder stone to irin hakan yana faruwa ya danganci irin yanayin abincin da muke ci da kuma rashin ruwa isasshe din a jiki in abin ya daɗe shine hakan take faruwa domin idan abin ya yi yawa ma za ka ga wannan stone din sai ya toshe hanyar da fitsarin za ta fita akwai tsananin ciwo sosai wanda har sai an yi aiki ake raba mutum da shi to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan ɗazu da ban faɗa ba da suke faruwa idan musamman lokacin zafi din to shi ne nake ce yana da kyau mutum ya rika shan ruwa kuma idan ya yi aikin zuwa wani lokaci sai ya ɗauki wani hutu daga aikin nan ya je ya samu ko inuwa ce karkashin bishiya ko wata irin fa'in da dai akwai ɗan sanyi kaɗan ya ɗan huta kafin ya dawo ya ci gaba da aikin kar dai ya zama na mutum yana daɗewa ainin a cikin rana ɗin ko cikin yanayin zafin ba tare da yana ɗan ragawa kanshi a abin nan hutawa ba ko da mutum yana shan ruwa akai-akai wannan hutun ya zama dole duk dai haka su ne ai za su haɗu su zama na sun rage wa mutum wahalar da jikin yake sha saboda jikin namu shi ma yana da iya abin da zai iya ɗauka ai Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, a jihar Bauchi wata ƙungiya ce ta haɗa gwiwa da hukumar lafiya matakin farko ta jihar domin faɗakar da al'umma mahimmancin ziyartar asibiti domin samun fa'idodi daban-daban waɗanda za su inganta kiwon lafiyar al'umma. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da cikakken rahoto daga Bauchin Yakubun. kungiyar TCI tare da haɗin gwiwar hukumar inganta lafiya a matakin farko da ke nan jihar Bauchi sun haɗa kwamitin da za su aiwatar da faɗakar da al'umma da yake bayani a lokacin ƙaddamar da kwamitin. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa. Eh, abin da muke kira shine a turanci dai mun kira shi demand generation kwamiti uh, wato kwamiti ne wanda za su uh, dinga magana da al'umma suna gaya musu cewa e akwai wasu uh, services facilities a asibitocinmu wanda su amfani da shi musamman ma na tazarar haihuwa tazarar haihuwa wani abu ne wanda har yanzu ba a fahimce shi yadda ya kamata ba akwai wanda suke gani har yanzu bai dace da addini ko kuma al'adunmu ba so amma kuma manyan malamai sun yi ta magana a kai tazarar haihuwa Ah, ba laifi ba ne to shi yasa dole sai an yi kwamitin za su dinga magana da al'umma da malamai a ciki da kuma eh, iyayen ƙasa a ciki da duk dai wanda ya dace wanda sai sun duba abin sun ga ya dace da addininmu da kuma al'adunmu kafin su bi mutane ya eh, dama shi haka yake baya ba abu ne wanda zaka ce yau na kawo maka abu ko ka ɗauka ba mutum yana da wuyan canja ra'ayinsa sai a hankali yakan ɗauki shekaru ma kafin ka ga abin ya amma dai muna ganin canjin zai yanzu zaka ga mace ta zo cikin asibiti Eh, ta zo ta tambayi wannan abin tazarar haihuwa wanda da ba a ganin haka yanzu aka ga malam ya shigo cikin rediyo yana magana kuma yana ba da goyon baya a wani abin da ba ma ganin haka za a ga iyayen kasa suna magana suna goyon baya da ba ma ganin haka to abu ne wanda sai a hankali kuma muna ganin canjin a hankali yana tafiya. a isu sai dai mu musu godiya saboda sun kawo tallafi mai kyau kuma muna ganin daga yadda suka fara zuwa yanzu mun ga canje-canje da yawa wanda muna sa ran zai sa mutane su ɗauki wannan shirin yadda ya kamata saboda akwai duk abin da ya dace daga kawo sabis ɗin da kuma zuwa cikin al'umma a faɗakar da su da duk dai abubuwan sun tafi tare kuma dama haka ake so duba sunan ma challenge ne kamar wato an zo an yi challenging state ne ko kamar kalubale ne a mace muku kalubalen ku ne za ku iya ko ba za ku iya ba to dama sai kun ma competition kaga yanzu a nigeria nan jihohi 36 suka shiga cikin wannan eh, takaran ha aka rage mu aka rage mu karshen ta dai mu biyar ne muka ci wannan takaran to kaman kalubale ne wanda aka ce maka zaka iya ne ice na ce eh zan iya to tun da farko ma tukuna kai kace zaka yi akwai difference da abin da yake faruwa da pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko jami'a a kungiyar tci rabi ekele ta bayyana manufar taron kai wajen cewa a ga cewa matanmu 'ya'yanmu mata sun samu an yi musu abin da zai taimaka ma lafiyansu kamar a ba su abinci mai kyau a ba su shawara yadda za su space su samu tazarar aihuwa don su huta ba wai ana ce kar mata su aihu ba su aihu amma idan ana dan samun hutun shekaru biyu zai taimaka mata za ta samu lafiyan jikinta za ta lura da yaran za ta lura da mai gida rabi ekele kenan jami'a a kungiyar tci Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.